Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare na yau Laraba 25 ga watan Agustan shekarar 2021. Baba ya kuma ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwar jama'an tsaron kasar kimanin goma sha shida yayin da 'yan ta'adda sama da hamsin suka mutu a gwamzawar da aka yi a cikin daren jiya talata a garin baruwa da ke jihar difa gwamnatin jihar filato kuma ta sake sanya dokar hana yawo na sa'o'i 24 a karamar hukumar jos ta arewa biyo bayan ya mutsi sakamakon kisan wasu mutane a ƙauyen yalwan zangam har yau a najeriya masu ruwa da tsaki tare da lura da al'amuran siyasa na ganin cewa wasu lokuta 'yan siyasa na janyo rikicin siyasa ne domin kawar da jama'a daga gano cewa gwamnati ba ta saukar da nauyi da ya rataya a wuyanta ba bayan haka wakilin hassan umar tambol na dauke da rahoto na musamman akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga kasar ghana amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. wani dan bindiga dauke da mugan makamai ya kashe 'yan sanda uku da wani mai gadi a babban birnin kasuwancin kasar tanzania dar es salaam kusa da ginin ofishin jakadancin kasar faransa daga baya 'yan sanda sun kashe mutumin wanda ba a bayyana ainihin manufarsa nan take ba dan bindigar ya bude wuta a kusa da ofishin jakadancin ƙasar faransa a dar es salaam yau laraba wanda ya haifar da fargaba tsakanin mazauna yankin shugaban 'yan sandan ƙasar simon siro ya tabbatar da faruwar lamarin 'yan sa'o'i kaɗan baya amma bai bayyana dalili kan harbin ko wanda ake zargi ba shugaban 'yan sandan ya ce mun rasa biyu daga cikin sojojinmu amma mutumin da ya kisan shi ma ya mutu amma muna so mu san daga ina ya fito kuma waye shi sannan zan ba ku karin bayani nan gaba tim kaɗan bayan faruwar lamarin jami'an sun tabbatar da mutuwar wani jami'in 'yan sanda da wani mai gadi a harbin harin yana zuwa ne sa'o'i kaɗan baya da shugaba samiya sulhu hassan ta gana tare da jami'an 'yan sandan ƙasar wasu jami'an gwamnatin ƙasar uganda sun ce wani jirgi ɗauke da 'yan afghanistan da suka tsere bayan da taliban ta karba ikon ƙasar su sun sauka a ƙasar uganda da sanyin safe yau laraba inda za a ba su mafaka ta wucin gadi ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce wani jirgin sama mai saukar ungulu ɗauke da 'yan afghanistan hamsin da ɗaya da suka hada da maza da mata da kuma yara ƙanana sun sauka a bakin tekun garin intebi inda aka ɗauke su zuwa otal-otal a jerin gwanan motocin bas. Ma'aikatar ta ce ana sa ran ƙarin waɗanda za a kwashe daga Afghanistan za su yi soyi ganda daga baya daga ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Ma'aikatar ta ce hakan ya biyo bayan buƙatar gwamnatin Amurka da ta sauke su na ɗan wani lokaci da suke cikin haɗari. 'yan afghanistan da wasu waɗanda za su sauka da suke kan hanyar su ta zuwa amurka da kuma sauran wurare a duniya sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce matakin karɓar bakuncin waɗanda ke cikin bukata gwamnatin uganda ce ta sanar na manufofinta na karɓar 'yan gudun hijira da mutanen da suke cikin mawuyacin hali tare da taka muhimmiyar rawa a cikin abubuwan da suka shafi ƙasa da ƙasa rahotanni daga kafafen yada labarai sun ce Uganda ta amince ta karbi 'yan gudun hijira dubu biyu, amma wannan ba a tabbatar da shi ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ya talata wasu 'yan majalisar wakilan Amurka biyu sun yi wani balaguro da basu sanar ba zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan saboda abin da suka ce ziyara ce ta tantance kokarin ci gaba da kwashe mutane da ake yi da kuma matsa lamba ga shugaban Amurka Joe Biden don ya tsawaita wa'adinsa na ranar 31 ga watan Agusta game da janye ragowar sojojin Amurka daga kasar Afghanistan. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa daga ɗan majalisa Seth Moulton na jam'iyyar Democrat daga jihar Massachusetts da ɗan majalisa Peter Major na jam'iyyar Republican daga jihar Michigan sun ce sun yi wannan balagur cikin sirri ne da suke magana kawai bayan tashin su da rage haɗari da kuma ɗauke hankali ga mutane da suke ƙasa a can. A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da rasuwan jami'an tsaron kasar kimanin goma sha shida yayin da 'yan ta'adda sama da hamsin suka mutu a gwabzawar da aka yi a cikin daren jiya talata wayewan gari yau laraba a garin Baruwa da ke yankin kudu maso gabashin jihar Difa. wakilin muryar amurka a birnin yamma sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani a sanarwar da ta fitar a goshin la'asariyar yau laraba 25 ga watan agusta ma'aikatar tsaron jamhuriyar nijar ta bayyana cewa wasu ɗaruruwan mayakan boko haram da suka fito ta ɓangaren tafkin chadi sun kai farmaki akan dakarun tsaro da ke garin barwa na yankin difa a wajejen karfe ɗaya na daren jiya talata wayewar yau laraba sanarwar ta ce jami'an tsaron nijar sun hallaka 'yan ta'adda sama da hamsin ko da yake dakarun gwamnatin kimanin goma sha shida sun kwanta dama sakamakon wannan hali yayin da wasu tara suka ji rauni tuni dai jama'a ta fara bayyana matsayinta dangane da faruwar wannan al'amari editan jaridar laru de ibrahim musa na kallon wannan hari ta fuska biyu sanin kowa ne nan da 'yan watanni ana iya cewa kura ta ɗan laha jihar jifa a kowane lokaci 'yan ta'adda suka nemi su kawo farmaki ana samu ana fatattaka su kenan yanzu sun nemi su yunkuru ne mara sun ga kawo wanga hari domin a san da suna nan kuma yana yiwuwa wannan hari wanda sun kawo jiya kuma wata hansa ce sun ka ɗauka gabanar da su za suka musu a nan yankin jihar tilbiri san ƙungiyoyin na 'yan ta'adda su ma suna da alaka da juna a yayin wannan fafatawa askarawan nijar sun kwace makamai da harsasai da dama in ji wannan sanarwa wannan al'amari da ke wakana watanni biyu da komawar jama'ar barwa gida bayan hijirar shekaru shida yunkuri ne na neman mayar da hannun agogo baya a shirin mayar da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali kamar yadda wani mai nazari akan al'amuran yau da kullum ibrahim kantama ya shaida mun dole sai an ƙara tsaro fiye da yadda ake tunani inda a ce a da soji dubu ne a wurin to ya zama tilas a mai da wurin ya zama soji mutum dubu uku su waɗannan 'yan boko haram da suka taso daga wajen tafkin cadi niyyar su ta amshe barwa ya zame musu sansani kuma sai sojojin mu suka hamɓarar da su suka tura suka kura su baya suka kashe musu fiye da hamsin a ciki kenan wannan abin alfahari ne ga dukkanin matsayin nijar kai har ma su 'yan kasashen wannan wanda muke makwabta da su wato nijeriya da da chad a farkon watan nan na agusta gwamnatin nijar a karshen wani taron majalisar ministoci ta a aniyar kafa sansanin sojan sama a yankin difa saboda haka abin da ya faru a jiya a barwa na nunin girman buƙatar hamsar ta ɗaukar wannan mataki ya kamata a ce an gaggauta wannan abu ya zama na an yi shi don a samu a ƙara murkushe 'yan boko haram. Yankin Difa mai makwabtaka da jihohin Borno da Yobe ta bangaren kudu ya fada cikin matsalar tsaro daga shekarar 2015 sai dai sannu a hankali kura ta lafa a 'yan watannin nan sakamakon matakan da hukumomin Nijar ke ɗauka. To amma a yadda Boko Haram ta aiko da ɗaruruwan mayaka a harin na jiya alama ce da ke nunin wannan yaƙi bai kare ba shugabar kungiyar kare hakkin matasa ta genome falmata taya na da irin wannan ra'ayi yaƙi ne ba na mutum guda ba yaƙi ne ba na ƙasa guda ba suna kaiwa cameroon suna kaiwa chad suna zuwa niger kenan kaga sai mun gama karhi da karhi sai iyakan nan guda hudu an gama karhi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoton gwamnatin jihar filato tana ɗaukar matakan maido da kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙaramin hukumar jos ta arewa bayan rikicin da ya biyo bayan kisan wasu mutane a ƙauyen yalwan zangam ga dai zainab babaji da karin bayani a cikin wannan rahoto gwamnatin jihar filato ta sake sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar jos ta arewa biyo bayan ya mutsi sakamakon kisan wasu mutane a ƙauyen yalwan zangam da ke ƙaramar hukumar ta jos ta arewa Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau, Mr. Dan Manjan, ya ce gwamnati ta sanya dokar ne don hana wanzuwar rikici. Kwamishinan ya fara ne da shaida min adadin waɗanda suka rasa ransu a kisan na ƙauyen Yalwan Zangam. yadda na samu magana daga shi kwamishinan yan sandan eh, plateau state ya gaya mu adadin mutanen da suka aka kashe eh, mutane goma sha takwas a yadda muke sai dai kuma idan daga baya wasu sun mace asibiti ko wasu wurare to wannan ban sani ba amma tabbas abin da eh, kwamishinan yan sanda ya gaya mini mutane goma sha takwas. to a ranka daɗe da yake kun je wurin wani yanayi kuka samu mutanen a ƙauyen kenan. Eh, yanayin da muka sami mutane suna zulumi ransu a bace sun wusata sun debo gawakin ma sun zo da shi harabar eh, majalisar dokokin jihar plateau daga nan suka garzaya da gawakin zuwa harabar gwamnatin jihar plateau wato government house kenan yanzu haka yadda muke magana ana kokari domin a yi magana da su su kwantar da hankulansu domin a samu a yi yadda za a yi jana'izar wayannan mutane. To wani mataki aka ɗauka? Eh babban mataki shi ne an kafa dokar ta bace an mayar da shi tawoyi shirin da kudu a karamar hukumar Jos ta Arewa. Mm, wato ba yawo kenan. Eh ba yawo kenan. Mm. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjan. A wata sanarwa da ke da sanya hannun daraktan da ke hulɗa da manema labarai da jama'a a fadar gwamnatin jihar Plateau Makut Simon Macham. Tuni jami'an tsaro suka cafke mutane goma da ake zargi da kisan mutanen. Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta tabbatar da kisan a wata sanarwa da ta aike wa muryar Amurka. Sanarwar da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa ta ce maharan wanda suka shiga ƙauyen a daren Talata sun yi ta harbe-harbe a gida-gida suka kuma karya gada guda ɗaya tilo da ya haɗa ƙauyen da sauran garuruwa wanda ya zama matsalar shigar jami'an tsaro su kai ɗauki cikin gaggawa. Mai martaba sarkin Kanam Muhammadu Mu'azu Babangida ya buƙaci jama'a ne da su rungumi zaman lafiya. Kullum abin da muke yin shine kira ga jama'a su yarda da Allah su yi hakuri da junansu. Babu yadda za a zauna ba zama lafiya, kuma ba za a zauna lafiya ba sai wani ya yi hakuri dole. Duk yadda mutum yake ganin an kware shi, to fa in ya yi hakuri ne zai yi nasara. kuma duk yadda mutum yake ganin ya kwari wani shi ma sai ya yi hakuri ne zai daina kwaran wani to amma shi ubangijin da ya haɗa mu tare muka zauna tare shi ne zai ba mu dama mu zauna tare mu zama lafiya ran da baka yi shi ba me jin daɗin ka ka kashe kuma in ka kashe kai ma mutuwa ka kai to menene a ciki mu yi hakuri kawai mu zauna da juna lafiya. Jihar Filato wacce ta sha fama da tashin hankali ta samu rasa rayuka da dama a cikin 'yan kwanakin nan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yau a Najeriya masu ruwa da tsaki tare da lura da lamuran siyasa suna ganin cewa wasu lokuta 'yan siyasa suna janyo rikicin siyasan ne domin kawar da jama'a daga gano cewa gwamnati ba ta saukar da nauyi da ke kanta ba na yi wa jama'a aiki. Wasu kuma na ganin kin gaskiya ne ke haifar da matsalolin. wannan dai yana zuwa ne a lokacin da ake samun takun saka a jam'iyyun siyasar kasar daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto duk da yake akwai kimanin shekara ɗaya da rabi kafin zaɓukan shekara ta 2023 a najeriya rikice-rikice na siyasa na kunno kai a cikin jam'iyyun siyasa kama daga jam'iyya mai mulki har zuwa masu adawa a matakin ƙasa da kuma jihohi a jihar kebbi alal misali inda jam'iyyar apc ke mulki alamu na nuna cewa ana dab da fara kai ruwa rana tsakanin 'ya'yan jam'iyyar abin da ke nuna haka kuwa shine a cikin watan yuni na wannan shekara aka dakatar da shugaban jam'iyyar na jiha da sakataren kuɗi da ma'aji yayin da kakakin jam'iyyar ya aje mukamin sa da kansa aka kuma sauya su da wasu shugabanni bai wuce wata biyu ba kwatsam sai 'yan majalisar dokoki na jihar kimanin ashirin daga cikin ashirin da hudu da ke ga majalisar suka tsige kakakin majalisar sama'ila abdulmuminu kamba da mataimakinsa muhammad buhari aleru nan take kuma suka nada muhammad abubakar lalo a zaman kakaki da kuma muhammad usman zuru a zaman mataimakinsa bisa ga lamuran ke gudana 'yan siyasa a jihar ke ganin cewa akwai lauje cikin nadi abdullahi lamba dan masanin yawuri tsohon kwamishina ne kuma tsohon shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar kebbi hausa ana faɗin inda duk ka tururuwa ta fara hika-hikai lokacin mutuwan ta zo. Gaskiyan magana ba ta hiyan adalci ba ne wanda aka asusu da abu da shi tun jama'a na kyama a koma a ce a mai wulakanci to yau aka sani ba a sanin gobe ba tun da a siyasa a tsaya a adalci a yi gaskiya. Shehu Isa S. Kudu masani ne akan lamuran siyasa a Najeriya. shi ma ya kalli lamarin a zaman cewa. Wannan mutanen da waɗanda gwamnatin jihar kibiyo ta ƙare da su, ta gama da su, ba ta bukatar su. Su ne mutanen da suka fito da wannan jam'iyya suka assasa ta suka raya ta suka rene ta to abin da ya samu ne ce ban kira wannan abin siyasa ba na kira shi matsala wadda ta kira da kanta idan hannunka ya rufe ba za ka ɗebe shi ka yarba. Har wayo masu kula da lamurin siyasa irin Umar na mashaya digi na kallon lamarin a zaman. Ba wani abu bane ce gwamnati ta kasa hidda hanyoyin taimakon al'umma. Shi yasa kawai ta kokarin hidda wasu abubuwan da za su ja hankulan mutane don mutane kar su yi magana akan taimakon da aka kasa yi musu. Na tuntuɓi jam'iyyar da ke mulki a jihar inda kakakinta lukman hamidu yawuri ya bayyana cewa to wannan ba haka ba ne don su dai shugabannin jam'iyyar apc waɗanda aka kakkaɓe laifi suka yi ma jam'iyyar musu apc kuma jam'iyyar apc in ka dubi kundin tsarin mulki na jam'iyya idan mutum ya yi laifi akwai hanyoyi da za a hukunta shi sannan in ka koma bangaren majalisa da kai magana abu ne wanda gaskiya ba za mu iya yanke hukunci ba ko mu ce ga dalili tunda abin da ya shayi majalisa ne amma irin wanga mataki mataki ne da masu lura da al'amura ke ganin cewa bai yiwa jam'iyya karan kanta ta dauki wannan matakin ba tare da sanin uwar jam'iyya ba hausawa suka ce ka je da baka yi halin shi ba ita majalisa fa ba lalle bane duk abin da za su yi a ce cewa uwar jam'iyya ta sani. Na zancen cewa kila wasu 'yan majalisa suna biyayya ga gehen Aleru wasu kuma gehen Bagudu irin haka na kila zai iya kawo saɓani a kai ga cire wasu shugabanni. Eh, to wannan eh, magana ce ta mutane kuma magana ce ta farfaganda magana ce ta a kawo tarnaki da wasu hatsaniya. na kuma tuntubi wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki ta jihar sai dai wasu ba su ɗauki kiran da na yi musu ba yayin da wasu kuma suka turo min saƙon cewa za su kira daga baya amma dai kawo zuwa hada wannan rahoton ba wanda ya kira muhammad nasir muryar amurka daga kebe a nigeria. a gaida muhammad nasir da wannan rahoto kar a shafa ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama ga hassan umar tambuwal zai gabatar muna da rahoto da ya shirya mana na musamman Bismillah na tambuwan. A kwanakin baya ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta babban bankin Najeriya CBN ta daina baiwa cibiyoyin canji wato Beirut da Change kudaden waje domin yin canji. Akan haka na tattauna da wasu masu yin canji a birnin Ibadan. Sunana Alhaji Aminu Ibrahim Baban Kande. Ni ne chairman na Bureau de Change Association na nan Sabo Ibadan, Oyo State. Yaya wannan sana'a take tafiya ta canjin kuɗi? To alhamdulillah tana nan dai tana tafiya san harkar yadda take yanzu sai dai godiya Allah kusan komai yanzu ya tsaya tun da mu masu biyayya da gwamnati ne duk yadda gwamnati ta nuna tana so a haka muke saboda haka tun da gwamnati ta nuna yanzu ba za ta ba masu buru da change kuɗi ba mai so sai dai je banki to yawancin kwastama banki suke zuwa suna neman kuɗi in za su sai dai waɗanda suka yi tafiya Bara bara'asa ɗaya biyu irin wanda suka yi tafiya suka zo gida suna da ɗan ita hannu suna zuwa suna siyar mana bayan dala to kamar euro kamar stalin farm kamar irin irin kuɗin japan yen duka suna da wuyar samu a halin yanzu Warai kuwa suna da wuyar samu kasan yawancin duk waɗanda za su shigo suna kwambatin ɗin kuɗin su a dala ne sai dai ba a rasa ɗaya biyu waɗanda suka ɗan riƙe suna shigowa da su kamar kuna amfani da irin kuɗin ƙasar saudiya Warai saudiya sai ba har sidi kuɗin ghana duk ana kawowa duk wayannan kuɗaɗe na west africa haka suna shigowa kuma ana ɗan samu ana siya amma dai ba kamar da ba kamar irin su sidi su ma kamar gwamnati ce ke baku su koko dai kuna saya ne a wannan yan kasuwa ne ke kawowa amma kasar najeriya uwa uba ne duk abin da aka ce ya shafi najeriya ta kasa afirka nan musamman west africa sai ya shafe su saboda haka sidin ma shi ma yanzu san yana dan wuya ba kamar yadda ake shigowa da shi da ba a nan muna samun shi kusan naira tamanin tamanin da ɗaya har zuwa da biyu wanda da bai kai haka ba musamman yanzu kana da cd goma sha biyu na ghana za ka samu naira dubu ɗaya kuɗin najeriya to a dafa Ah. a da ya bai kai haka ba bai kai haka ba assalamu alaikum sunana alhaji abubakar atiku matawallan samari na jihar yamma tun lokacin da gwamnatin tarayyar najeriya ta hannun babban bankin najeriya cbn suka daina ba cibiyoyin canji kamar irin su biro da change wato kudaden waje yaya kuka ji da wannan mataki wannan mataki da babban bankin najeriya ta dauka mataki ne wanda tana tunanin za ta kawo gyara kuma ba ga wani alamar gyara da ta kawo akai ba saboda lokacin ma da ake ba da bdc din muna ganin fi samun sauki mu da suke zuwa karban kaya kaya muna samun kaya a kan lokaci wannan mataki da gwamnatin babban banki suka dauka gaskiya kamar sun dada samu cikin wani damuwa ne saboda yanzu kayan ma bai samu eh ba ganin gwamnati ko kuma babban banki ya dauki wannan mataki ne domin a ƙara inganta darajar naira a bisa ga dala eh to wannan irin tunanin su ne saboda ai kasar ce yanzu in ma an inganta ana so a inganta darajar naira ne har yanzu dai abin da ya koma baya ake tana nuhin darajar naira har yanzu tana nan a ƙasa bisa ga dala har yanzu tana nan yanzu naira tana nawa dala tana nawa dala yanzu tana 519 muke sayar da ita muna sayan ta 510 a nan ibadan a nan ibadan to a da fa a da muna sayan ta 490,480 ta zo ta koma 500 muna sayar da wannan muna sayarwa 510 A naka gani yanzu wane mataki ya kamata gwamnati ko kuma babban banki ya dauka kuma domin mayar da naira a daraja ta tada wannan mataki da gwamnati ya kamata ta dauka ta yi kokari ta maiwa da mutanen nan license din su ta gurgura haka Allah ya kai mu mafita inda za mu samu sauki a rayuwa To ya matsalolin da ke damun ku? Gaskiya muna cikin dan tsananin wahala na kayan saboda kayan sun yanke a kasuwa. Kana nufin dala kenan? Dukkan kudaden waje. Gaskiya ga akwai matsaloli wanda shugabannin mu har yanzu kaman ba mu da shugabanni ne saboda duk wanda ba a tsaya an duba kukan ya duba kukan al'umma shi ba kaman bai da shugaba ne saboda ga yanzu za a zo ana bin bankuna ana bin bakin mu wanda muke neman taro sile ana zuwa suna zauna a banki suna zuwa suna ba baki high price wanda suna a jakin ɗin kwastama a hannunka kaga wannan ma akwai kalubale ya kamata a ce camomin su tashi kan tsaye kan wannan abun so yake wannan ba bakin wato farashi mafi yanda kuke basuwa to ga yan kasuwa ne wasu ƙananan yan kasuwa wanda yau suka dawo kasuwar ma yanzu kawai mun zo mun samu sababbin ido sun zo suna zuwa zaman banki kawai suna lalata mana baki ko akwai wani mataki da za ku ɗauka ko kuma kun ka ɗauka akan wannan gaskiya ba mu da mataki da za mu iya ɗauka in ba mu shugabannin mu sun ɗauka mu mun wallafa Allah mun wallafa cewa mu in sun dau mataki falillah hamdu in ba su dauka ba mun bawa Allah an taba kai kara ko kuma rahoto ga su shugabannin ku a game da wannan matsala ba abin da ba su sani ba su ma tana faruwa da su ko sun sani ku kun gaya musu mun faɗa musu to me suka gaya muku cewa suka yi za a duba har yanzu ba a duba ba to ina muka sani ko an duba ko ba a duba ba waɗanda za mu je muna ta musu tsauri bane saboda ga iyayen mu sai yan mu sunana Ali Muhammad Sani Muhammad muna cikin wannan harkoki na hada-hada na kuɗi musaya na waje ya kuke fama da taken da babban bankin Najeriya Najeriya ya ɗauka na hana baku kuɗaɗen waje. Shi shugaban bankin Najeriya ya kamata kafin ya abubuwa irin wannan ya kamata ya shawara ya zauna da mutane kuma ya zauna da ainihin su wanda ake so ake kira wanda ake kira black market su ji menene ra'ayoyinsu amma ba a matsayin shi na gwamnan banki ai bai dace ma ya saurin soke irin wannan abubuwa na shi wannan biruri can ba. Ba ganin cewa ya ɗauki wannan mataki ne ganin yadda naira ta taɓarɓare dala na ta hauhawa. To ai ba wannan matakin ya kamata ya dauka ba saboda in ka lura ma ka ga yanzu yawanci misali kudin adadan da kake gani ba lalle wai TCBN kudi yake shigowa ba matsaloli da aka yi abubuwa na ciki na na economic na kasa kudi yana shigowa ta boda ka gane ko boda boda da ke tsakanin hada-hada nan ma babu an toshe it's a part of the economic kuma in kana neman economic dinka dole ne mu juna kamar irin wajejen ga irin wajejen bangaren boda kwatano kamarun da shauran sun banda wannan matsaloli na abubuwa da ake fama na rashin tsaro ga arziki yana shigowa ta nan wajen ba a yi da su maganan nan ba daga kai wannan wasu abubuwa ma daga banki suke fara faruwa bara an gaya maka gaskiya me kasan ne yana son abubuwa su kyau amma wanda ake tare da su wallahi tallahi wanda suke kan wannan karogogin ba sa bin ka'idodin da ya kamata abin da tattalin arzikin Najeriya zai kyau ba mu shawarar da za ka ba babban bankin Najeriya ta yadda naira za ta samu daraja babban bankin Najeriya ya kamata ya bi wasu ka'idodi wannan ka'idodin za su shimfiɗa cewa in an siyan ma da kuɗi za ka yi amfani da wannan kuɗi bisa ka'idar da ake nufi in an siyan ma da wannan kuɗi na dala za ka bi shi akan procedure din da ka ce za ka amfani da shi ka bi da shi ta bayan fage ba sunana Alhaji Sani Tahir wanda aka fi sani da suna Alhaji Sani Tifa ni dan canji ne da nike nan zaune a Ibadan to gaskiya tsakani da Allah abubuwan sai a hankali yanzu lokacin da gwamnati ke ba da wayannan kuɗaɗe suna taimakawa ga kwastamomi da ake zuwa nema game da masu tafiya turai wayanda aka ce a sayarwa tana taimakawa amma da gwamnati ta daina ba da wannan kuɗi gaskiya abin sai sai a hankali ya sa abin ya yi tsauri don yanzu farashi ma an ka kaga farashi a wannan lokacin zuwa wannan lokaci farashin ya ya tashi yanzu ga shi dala ta kai wajen ɗari biyar da wani abu a maimakon wannan lokacin da bata kai wannan farashi ba yanzu kana ganin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na hana ba da waɗannan kuɗaɗen waje ga irin cibiyoyi na na rude change ya taimaka wajen sa dala ma ta ƙara hauha eh gaskiya ya taimaka da yanzu matsalar ma da ake fike faruwa yanzu da gwamnati ta daina ba da kudaden da take taimakawa da su yanzu waɗanda ake aikowa da shi daga turai waɗanda suke zaune a nan duk wanda ya zo da kuɗin shi a hannu da farashin shi yake zuwa dan akwai wani site wani bangaren a yanan gizo da ko da lokaci suna ba da farashi duk lokacin da su kuma kwastomomin da suke da wannan kuɗin suka zo da wannan farashin suke zuwa da ka ce kai wanda aka kawo wa ba za ka siya ba za su ketara su je wajen wani shi kuma zai siya yau da gobe yau da gobe kai baka samu ka siya ba kwastoman ka ma zai zo da shi kana gani ya ce ga farashi ya gani a cikin yanar gizo zai nuna maka ya ce ga abin da farashi yake to yana daga abin da ya sa dalolin suka rinka tsada kenan kowa zai zo da farashin kanshi ne ba irin lokacin da gwamnati ke bayarwa ba lokacin da gwamnati ke bayarwa ana samun sauki Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla a gaida na Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana wasanni a takaice na House of Oak soma labarin wasannin na yau. Kwararren team manager Sylvester ni Saban Kwe ya kuma bakin aikinsa da zakaran Premier League din Ghana House of Oak. Kwe ya rabu da fobiyansa watan Fabrairu tare da coach Costa Papic dan Sabia. An daita raɗe-raɗen cewar jamar hukumar club Tugbe Afedani ya sallame shi. bayan ya yi sukan shugabancin kilabin a farko-farkon makon nan ake ta yaya ta cewar ya haɗe da maxwell conedo a lagos cities fc wakaka mai zuwa sai dai an gano manajan a filin atisayen hasa fuka ranar laraba lokacin da kilabin ya ma samun horo kwai na cikin 'yan wasan house of oak lokacin da ta ci caf champions league a shekara ta 2000 da kuma caf confederation cup cup a shekara ta 2004 mai koyar da gane wasa ya sha naushi mai nauyi kasancewa ba zai samu 'yan wasansa su uku su yi masa wasa a wasannin fidda gwani wa gasan cin kofin duniya na shekara ta 2022 da afirka ta kudu sabon wata ba 'yan wasan sun hada da jordan ayew na crystal palace da tariq ibrahim na brentford da daniela martin na lissa city duk 'yan wasan nan ba za su yi wannan wasa mai muhimmanci ba saboda ra'ayin clubs premier league din ingila na kin sake ɗan wasa wa wasanni a kasashe da aka yi wajen tambari black stars ghana za ta kara da afirka ta kudu a johannesburg a ranar shi ga watan satumba wannan ku bayan ta kaɓi bakuncin kasar ethiopia a cape coast ne wani klabin kasar belgium royal antwerp ya nuna sha'awar daukan dan wasan tsakiyar accra hasafuk salifu ibrahim an rawaito antwerp na gabatar da ta yin dala dubu ɗari shida wa dan wasan klabin na belgium na da burin kama dan wasan mai tsananin baiwa kan transfer 'yan wasa na lokacin bazara ya kawo ƙarshe ibrahim ya rinka haskawa wa phobias tun isowarsa daga 11 wonders fc yayin zagaye na biyu na transfer 'yan wasa mai shekaru 21 da haifuwa ya taka muhimmiyar rawa a nasarar cin premier league din ghana da fa cup da house of oak ta yi babban mai koyar da black stars wasa ko charles kwabna akono na mafarkin lashe kofin afirka wa kasar ghana bayan ta kwashe shekaru 39 babu cin kofi tsohon kaftin din na ghana ya yi imani zai kawo ƙarshen wannan haramcin shekaru 39 ta lashe kofin na shekara shekara ta 2021 a kamaru duk ranar allah ina mafarkin wannan dama da nake begen cimma in ji akuno abin da nake son cimma kenan amma ya kamata dukkanmu mu yi imani masu koyarwa na gida kadai ne sun ka ciye kofin na afirka wa ghana na yi imani zai sake abkuwa da kocin ɗin gida ɗiyan ghana su faso mai yin imani da mu da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin Allah. Mukhtar Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Wani bindiga dauke da mugan makamai ya kashe 'yan sanda uku da wani mai gadi a babban birnin kasuwancin kasar tanzania dar es salaam kusa da ginin ofishin jakadancin ƙasar faransa daga baya 'yan sanda sun kashe mutumin wanda ba a bayyana ainihin manufarsa nan take ba dan bindigar ya bude wuta a kusa da ofishin jakadancin ƙasar faransa a dar es salaam yau laraba wanda ya haifar da fargaba tsakanin mazauna yankin shugaban 'yan sandan ƙasar simon siro ya tabbatar da faruwar lamarin 'yan sa'o'i kaɗan baya amma bai bayyana dalili kan harbin ko wanda ake zargi ba. Wasu jami'an gwamnatin kasar Uganda sun ce wani jirgi dauke da 'yan Afghanistan da suka tsere bayan da Taliban ta karba ikon kasar su sun sauka a kasar Uganda da sanyin safiyar yau Laraba inda za a ba su mafaka ta wucin gadi. Ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce wani jirgin sama mai saukar ungulu dauke da 'yan Afghanistan hamsin da ɗaya da suka hada da maza da mata da kuma yara ƙanana sun sauka a bakin tekun garin Intebi. inda aka ɗauke su zuwa otal-otal a jerin gwanan motocin bas. To ban sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni da ma injiniyarmu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ya ba mu alkhairi nan nasa amin mu amin. Salamu alaikum.